ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمام مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma ba'at insha Allahu tabarak wa ta'ala za mu maimaita suratul qari'a wanda muka faro ta ajiya muka karanta ayoyi guda uku qala yusuf bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al-qari'ah ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أجيا مي بيان معنى القارئة آه شيني alƙari'atu shine ƙwanƙwasa Abinda zai firgitar da mutum ya sa zuciyar shi tana bugawa saboda tsaban razana da firgici da kuma tsorata ka ji zuciyar mutum tana kaɗawa tana bugawa Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ma adraka mal qari'a ka san ma'anan wannan kalman ta al kuwa ya Muhammad ko ya kai mai karatu a wannan kalman zukatan mutane za su buga za su kaɗu za su firgita za su tsorata yauma a wata rana mai zuwa nan gaba ita ce ranar tashin kiyama a wannan ranar ya nasu mutane za su kasance kalfarashil mabthuth kaman kwari fari wanda muka sani al al-mabthuth wanda suke a watse kawai a tarwatse kamar yadda za ka zo ka tarar da kwari haka ka tarwatsa su kaga kowane kwaro in ya tashi ta inda yake daban musamman ma fari kuma tarwatsewa ma musamman idan da daddare ne aka haska wuta za ka ga fari suna tasowa daga ko'ina sun tasamma wannan hasken waɗannan su yi nan waɗannan su yi can waɗannan su yi nan waɗannan su yi can to haka za ka samu wato mutane a gobe ƙiyama lokacin da ƙiyaman ta tashi aka hura ƙaho to za ka ga mutane a tarwatse a ɗimauce a gigice a firgice kawai kowa da ta inda kawai ya kama yake yi ba ruwan wani da wani kawai li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowane mutum kawai a ranan harkan kansa ne a gabansa bai kallon ɗan shi bai kina shi bai kallon mata ina mahaifin shi yake bai kina shi bai kallon ina mahaifiyar shi take bai tunata ko iyalin shi ko matan shi ko 'ya'yan shi ya tuna wai ina suke ya ce zai neme su ko ka ji wani ya ce wani jirani mu tafi tare ga wani a'a fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma izin wala ya ta sa'alu Allah ce da an hura ƙahon nan a ranar to an yanke dukkan wata dangantaka ta jini sannan babu wani wanda zai tsaya ya tambayi ina ɗan uwan shi yake kowa kawai harkan gaban shi ne kawai take gaban shi kowa zai rika ji kawai dama shi kaɗai ya zo duniya bai ma san kowa ba kuma yanzu harkan lahira abinda ke gaban shi shine gaban shi ina fata an gane ko to za ka ga mutane a tarwatse kawai a warwatse waɗannan sun ɓullo ta can waɗannan sun ɓullo ta nan waɗannan sun yi nan sun yi can kawai wata kunul jibalu duwatsu kuma a wannan ranar in ji Allah za su kasance tal'ihni kamar wato irin auduga in nan auduga da aka zazzare aka zazzare mara nauyi almanfushi wanda yake kawai mara nauyi wanda za ka ga iska tana kaɗawa kawai wani sa'i yadda za ka ga guguwa ta ɗebo idan ta buga ka ga ledoji suna yawo a sama da kwalaye da waɗansu abubuwa duk ba su da nauyi a iska to haka za ka ga Allah zai tafiyar da duwatsu ya kaga sun tashi suna tafiya kawai kaman auduga kawai kamar bishiyar rimi idan ya fara kakkaɓewa yadda za ka ga auduga yake zarewa kawai suke abin nan haka duwatsun da muke gani a ranar za su kasance to Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'amma man faƙulat duk mutumin da wato faƙulat mawazinu wanda ma'aunin aikin shi ya nauyaya da ayyukan alkhairi ayyukan alkhairin shi suka yi nauyi a ma'aunin shi suka rinjayi na sharri to fa huwa fi ishatin wannan mutumin zai kasance cikin wata rayuwa radiyatin yardadda a wannan ranar ita ce rayuwar aljanna ina fata an gane ko amma Allah ya ce wala saufa yarda irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to zai kasance cikin wata rayuwa wanda take yardadda saboda Allah ya yarda da aikin shi aikin shi yayi nauyi a mizani na alkhairi shi kuma sai Allah ya sakanta masa da wata irin rayuwar da shi zai yadda da rayuwar ya gamsu da ita wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'auni shi ya sako-sako bai nauyaya ba da ayyukan alkhairi na alkhairi ne suka yi sako-sako na sharri suka rinjaye shi to fa ummuhu hawiya makoman shi a wannan ranar ita ce wutan hawiya ina fata an gane ko menene hawiya wa ma adraka ma hiya ya muhammad ko ka san menene ita hawiya kuwa in baka sani ba hawiyatu innan narun sunan wuta ne hamiyatun mai tsananin kuna ina fata an gane ku duba sai aka ce fa ummuhu ai ummu ita ce uwa a larabci ummu ita ce uwa sai aka ce uwar wannan mutumin ita ce wuta to sai aka kada sunan uwa ha to me kuma uwa Wai a ce masaukin shi ko makoman shi shine wutan hawiya sai aka ci a'a uwar shi don a nuna maka yanda ɗa jariri ke ɗan fare ma uwa kullum ba sa abuwa? yana baya idan tana waje kullum a goyo in tana zaune yana kan cinyanta in tana kwance yana liƙe da jikinta to yanda ɗa yake lizimtan uwa ya manne wa uwa uwa ta rungume shi ta manna shi a nan ta riƙe shi to haka wuta za ta lizince shi babu rabuwa babu wani lokacin da za a ce sun rabu da wutan sam yanda uwa ba ta rabuwa da ɗanta jaririnta in tana aiki yana manne a baya an ɗaure shi an manna shi a bayanta in ta ɗan sauke shi yana manne yana zaune a kafafuwanta cinyoyinta yana shan nono in kuma tana kwance dama ga ga ga ta ga shi yana manne a jikinta bi ma'ana ba ran da za su rabu da wannan wutan sai aka ce fa ummuhu wuta ne za ta zamanto masa tamkar uwa kawai ita ce komai nashi Allah ya tsare mu ya kare mu bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نعم suratu takasur ma'anan at-takasur yawan alfahari da yawan dukiya yawaita alfahari da yawan dukiya shine at-takasur yawaitan dukiya shine ake kira at-takasur wannan sura mai albarka makkiyatun ta sauka a makka ne a jerin surori ita ce ta ɗari da biyu ayoyinta takwas ne kawai bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai Allah maɗaukakin sarki a wannan suran wato yana son ya jawo hankalin masu hali masu kuɗi wanda dukiyan nan ya shagaltar da su gaba ɗaya daga mancewa da Allah dukiyar ta shagaltar da su ga wajen ibada dukiyar ta shagaltar da su wajen ma karatun addini ma gaba ɗaya baya gabansu mutum in ya tashi tun safe neman kuɗi ne kawai neman dukiya ne kawai ƙirgawa ne kawai nawa aka yi nawa ne riba nawa ne kaza har ya zamanto lokacin ibada ya yi bai ma tuna lokacin sallah ya yi ba har ma ya tafiyar da rayuwan shi a haka bai ma iya karatun ƙur'ani ba bai ma iya ma musuluncin ba bai san ƙabli da ba'adi ba bai san komai na addinin shi ba hukunce-hukuncen aure ma da yake shi magidanci ne bai ma san yadda ake zamantakewa da iyali ba saboda me saboda ba wannan ba ne ya shagaltar da shi abinda ya shagaltar da shi business kawai da kwangila Shi ne Allah yake jawo hankalinsu cewa lallai wannan ba dabara ba ce mutum ka same shi sai dai miliyoyi misali yana da kamfani a lagos yana da wani a maiduguri yana da wani a sakkwato yana da harkoki kuma a port yana da waɗansu a dubai a za shi malaysia a a shi kullum in ka samu rayuwar shi kullum yana da visa ta shekara biyu shekara hudu a a passport ɗin shi kawai visa ne kawai ta shekara hudu ticket kuma daga wannan na wannan kasan sai na wancan kasan ga nan bukin ne kan bukin gaba ɗaya rayuwar shi kawai ya je na can ya je na nan ya je na can ya je na nan da daddare ma inda ake kiyamun laili a yi sallah a nemi kusanci ga Allah to shi lokacin na ma yake da chance na communication za a aika wani email zai receiving in wani zai aika fax zai receiving in wani ga wani matsala a can yanzu zai communicating da can ga wani matsala a can har garin Allah ya waye asuba ta yi ba a je sallan ba he ka samu ma sai sha biyu ma ana bacci sai sha biyu rana za ka zo ka samu yanzu ya fito zai wanka tukuna haka rayuwar take tafiya to shi ne Allah yake kiran sai ce kai alhakumut takasuru gaskiya yawan neman dukiya yawan neman kuɗi ya shagaltar da ku gaba ɗaya alhakumu bi ma'ana past ne na allahau lahau shine now bi ma'ana wato shagaltuwa da wani abin duniya to yawan dukiya yawan neman dukiya ya shagaltar da ku in ji Allah baka iya sallah ba baka iya karatun ƙur'ani ba baka taba shiga islamiyya ba ba ta zama ka ji me addinin ka ya za ka gyara kaza sam kawai harkar ka kawai kuɗi Allah ya ce kuma gashi nan kashe duk shekarun da kai a duniyan nan harkar neman kuɗi ne hatta zurtumul makabira gashi har ka faɗa kabari yau har kabari har ka shiga kabari yau baka taba zama ka gyara al'amuranka ba gashi in ji Allah har ka ziyarci kabari ina fata an gane ko Shi ne. mutum sai ya waye gari kawai sai ji ana kai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ba wajen kirga ba abun nan miliyon ba ne ko biliyon a'a ka sake wannan tun da ka mutu yanzu nan harkar lahira man rabbuka kawai zo ka mana bayani kawai yadda ka bautawa ubangijinka me alaƙarka da Allah a duniya ya ka rike Allah ya ka bautawa Allah subhanahu ta'ala kawai abin da za a tambaye ka can sai a ce biyu ka kawai yi mana bayani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin rayuwar manzon Allah ka rayu a duniya waye shi wannan manzon Allah ya ya tafiyar da rayuwarsa ya tafiyar da harkokinsa ya ce kai ma ka yi mana bayanin addinin musulunci gaba ɗaya da ka tafiyar da shi kaga shi al'amarin lahira addini kawai to Allah ya ce to gashi ka shagaltu da neman kuɗi har irin wannan yanayin ka faɗa ka bari tsundun yau in ji Allah na fata an gane ko to Allah ya ce lallai kuwa ta kuskura ka je wa Allah kabari har ka shiga kabari kana a mai shagaltaccen mutum a duniya ba ka yi wa kabarin tanadi ba Allah ce kalla saufa ta'lamun Lallai tabbas lallai za ka gane kurenka in ji Allah za ka sani za ka gano kuskurenka thumma kalla saufa ta'lamun sannan kuma ina tabbatar maka za ka gano kurenka in ji Allah Allah ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wato da kun san wutan jahannama din nan a bisa ilimi na yaqini sani na gaskiya kuna da tabbas yanda azaban wuta take latarawunnal jahima da kun ga wutan jahim da idonku summa latarawunna ha ainal yaqin sannan ku zo ku ganta ku kalle ta da idaniyar gaskiya karara ku ga wutan jahannama nan ba wai labari ba to Allah ya ce wallahi ranan la tus'alunna yawma idin anin na'im a ranan da za a tambaye ku duk ni'iman da Allah ya muku ranan da za a kawo wutan jahannama ka ganta ƙarara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku a ji'a yawma idin bi jahannama wa burrizatil jahimu liman yara yawma idhin yatazakkaru al insanu ma sa'a to Allah maɗaukakin sarki ya ce a ranan latus alunna wallahi za a tambaye ku yau idin anin na'im ga dukkan ni'imar da na muku in ji Allah subhanahu wa ta'ala a nan malamai suka ce mu duba kabari din sai Allah ya ce hatta zurtumul makabir kun ziyarci yau kun ziyarci kabari a to ai mun san ziyara waje ne inda zaka in ka ziyarci mutum waje ne inda zaka je na dan lokuta ko na kwanaki ka bar wajen shine ziyara idan aka ce ka ziyarci abu ba wai ka je wajen bane permanent a ziyara ka je za ka tafi an jima sai aka ce eh ai dama kabari transit ne waje ne inda za ka je ka dan zauna shi kabari between duniya ne da kuma lahira wani transit ne inda za ka zauna ina fata an gane ko to za a dan zauna ne zuwa wani dan lokaci kawai kafin a tashi kuma a je a yi hisabi a gaban Allah shi yasa aka ce kabarin ma ziyartar shi ake ba permanent abode ɗinka ba ne inda za ka zauna na har abada ayan nan ta ƙarshe inda Allah ya ce za a tambaye ku ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita yiwuwa mai tsanani ta damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya laluba gida babu abinci ba abin da za a ci sai ya kama hanya yana tafiya sai ya samu sayidina abubakar da sayidina umar suna zaune a lokacin da ba a fita a irin wannan lokacin da rana ne a irin wannan lokacin za ka tarar kowa yana gidan shi ah, sai manzo Allah ya tambaye shi abakar da umar ne ya fito da ku a wannan lokacin me kuke a waje a zaune a nan suka ce ya manzan Allah wallahi yunwa ce ta fito da mu gida muna neman ya za a yi ya za a yi ne a sa wani abu a baki sai manzan Allah ya ce eh to nima wallahi abin da fito da muke. to tun da mun haɗu a nan mu uku yanzu ku zo mu je gidan wani sahabin nan sai suka je gidan wannan sahabin suka yi sallama suka tarar da matan shi kawai suka ce ina wani ta ce ai ya je lambu nan gona ya je ya kawo mana dabino zai yanko mana dabino ya kawo ɗanye irin wanda ake ci inna to shi kenan ba su daɗe ba sai ga sahabin nan ya bullo ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yau manzon Allah ne da abubakar da umar a gidana ya ce zuwanku ya fi mun duniyan nan da abun da yake ta yau ba wanda ya kai ni morewa da daraja da ɗaukaka yau niwa ne niwa ne yau manzon Allah ne da abubakar da umar a gidana ya ce alhamdulillah ya ce ku zauna ya shimfiɗa musu taburma a ƙarƙashin wata bishiya mai sanyin gaske inuwa ya musu shimfiɗa ya je ya yanko dabino ya kawo musu nono sai manzo Allah ya ce to ka cashe mana dabino ya ce a'a zan kawo muku kowanne bunch daban-daban ku zaɓi irin wanda kuke so ku ci da kanku ya je ya maza ya ɗauki wuka ya shiga garken tumakin shi manzo Allah ce kada ka yadda ka yanka mai ‘ya'ya wanda take shayar da nono ka yanka wanda ba ta da ‘ya'ya ya je ya yanka ya zo ya kyafe aka gasa aka sa gishiri aka sa yaji an ce in mutu yana azumi ba kyau ana dan ambata wai ai ana daukan alhaki in mutu yana azumi kana gaya mai abun daɗi wai ka dau alhaki to ku yafe mu shikenan aka kawo ma malam ya je ya kawo wani irin nono aka ci aka ci manzan Allah da abubakar da umar suka ƙoshi da aka ƙoshi sai manzan Allah ce ina da nasiha ina da tunatarwa ya ce abubakar da ni da kai da umar ku tuna irin yanayin da muka fito ɗazu yanayi ne na yunwa mai tsanani kuma ba inda muke tunanin za mu samu wannan arzikin sai gashi Allah ya ba mu inuwa bai sanyin gaske a ƙarƙashin bishiyar nan ga shimfiɗan da muka zauna a kai ga dabino mai sanyi mai zaƙi kala-kala a gabanmu sai da muka ci muka bari kinkiya gaba ɗaya aka gasa mana muka ci namanta muka kora ruwa mai sanyi da nono to ku yi tanadi la tus'alunna yawma idhin anin na'im Abubakar da Umar mu yi tanadi bisa tambayan da Allah zai mana game da wannan ni'iman gobe kiyama nama nono dabino ruwan sanyi a ƙarƙashin inuwa mu ci wannan kawai Allah ya bar mu gobe kiyama la tus'alunna yawma idhin bi ma'ana mu je mu yi aikin da zai nuna lallai mun gode ma wannan ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko shine dalilin saukan wannan aya ta ƙarshe to ayan ana applying inta ne ga dukkan mutumin da Allah ya masa wata ni'ima ya ci ya sha ya yi gyatsa ya tashi kuma ya je kama saba wa Allah haka za ka samu wani ma za ka samu da karuwa zai je sai a je restaurant a ci irin wannan ni'ima ana gama ci sai a tafi ɗaki kuma a je a yi zina da karuwa eh ki zo mana mu fara zuwa restaurant a ɗan ci wani abu ko a je a ci a ɗan sha snacks a ɗan sha ice cream a ɗan yi tanɗe-tanɗe sai a ce okay thank you no problem let's go sai da aka ci ni'iman a take sai aka je aka saba wa Allah da wanda za a yi saɓon aka kawo ma aka bashi ni'imar ya ci sai aka je da ita inda za a je da ita duk mai zuwa guest house ko hotel ko wani waje da karuwa ka tabbata sai ya saya mata sayayya kayan daɗi tukuna ta ci ta sha su ci su sha a wajen tukuna sakamakon wannan ni'iman a zo a yi fasikanci sai a tafi kuma ba mu duba manzon Allah sallallahu da abubakar da umar ya ce mu yi tanadi Allah sai ya tambayi mu wannan ni'iman gobe kiyama ina fata an gane ko shi yasa in ka ci ni'iman Allah Allah ce la in shakartum la azidannakum in na baku kuka ci kuka gode mu godewan shine ka tafiyar da abun akan tafarkin da Allah yake so kuma ka nuna godiya ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yadda da bawan da zai ci abinci ya ce alhamdulillah wannan kalman ta alhamdulillah wallahi Allah yardan Allah yana tabbata ga bawa saboda haka wannan faɗakarwa ne ga duk mutumin da zai shagaltu a duniyan nan shi dai business ya sani kasuwanci harka kawai german kawai holland kawai dubai an je saudiya jidda an turo kaya an karba an je china an turo waɗansu mutum ya gama gararan ba a wannan yanayin kwata-kwata bai san addinin shi ba shi yasa Allah ce ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum gafilun Allah rufa mana asiri بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم wannan suratul asri al'asru ma'anan al'asru shine time time factor ana so a nuna mana muhimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam shine sai Allah ya saukar da sura musamman ko ba haka ba don a nuna maka muhimmanci menene time muhimmancin lokaci in za ka yi lecture za ka yi program ta gayyaci jama'a za a fara karfe kaza a gama karfe kaza nawa ake farawa to ga sura musamman an saukar saboda muhimmancin keeping time a yi utilizing time ka yi amfani da dama da time da Allah maɗaukakin sarki ya baka karka bashi ya wuce sura gaba ɗaya aka saukarwa musulmi amma shi kuma sai saboda saba ƙa'ida wannan sura shi african time sai da aka kira shi ma dan african time hmm. in aka gayyace ka karfe goma ka ce sha biyu ake nufi ko kyale su za mu je sha biyu haka za ka tare ina fata a gayyaci malami da zai je ya lecture su aka na makalla karfe tara za a fara sai ya je ya tarar yanzu ake kawo janareto ake nemo laspika wai za a fara wuyari sannan yanzu ake kawo kujeru haka za ka tarar shi kuma his excellency da her excellency su kuma kawai sai an gansu haka za ka samu duk ba a respectin time to shi ne Allah ya kawo mana muhimmancin wannan lokacin ya kawo mana sura musamman sura mai albarka mai daraja wanda ta sauka a makka ita ce kuma a jerin surori ta ɗari da uku ayoyinta uku ne kacal amma malamai suna ce wannan suran da Allah bai saukar da wata sura sai wannan da ta ishi mutum a rayuwarsa duba kuma ayoyinta uku ne haka imamu shafi'i ya ce da a ce Allah bai saukar da wata sura a rayuwar mutum ba sai wannan kawai to da ta ishi mutum bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce wal asri na rantse muku da lokaci time nan suna asru wani yanki ne na zamani kamar a ce al-asrul jahili asru sadril islam al-asrul hadith wato a lokacin period na jahiliya ko period na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabai ko kuma zamaninmu na yanzu shi ne al’asir waɗansu kuma suka ce no ai la'asar ne daga lokacin sallar la'asar zuwa faɗuwar rana ne Allah ya rantse da wannan lokaci amma in general abin da ake nufi lokaci a nuna maka muhimmancin lokaci a rayuwanka domin cikin lokuta a lokaci ne kake ganin ababen ban mamaki a rayuwanka cikin lokaci ne irin waɗannan time kake ganin abin da ke faranta maka a lokaci ne shi ke kawo maka abin da ke bakanta maka ciki a cikin wannan lokacin gaba ɗayan shi 24 hours da muke gani da Allah ya bamu a ne kowane awa ɗaya yana da minti 16 kowane minti ɗaya yana da second 60 sannan kuma awa 24 nan su ne za su ba mu yini su ba mu mako su ba mu wata su ba mu shekara to Allah yana so ya nuna mana muhimmanci waɗannan lokuta <clears throat> haifanka da aka yi nan dole yana cikin 24 hours din haka nan ma mutuwan da za ka yi cikin 24 hours din ne ko a ce awa kaza da minti kaza wane ya rasu da sekon kaza wane ya zo duniya haka za ka tarar sallolin da kake yi a cikin awowin ne aljannan da kake nema a cikin wannan awowin da Allah ya baka ne ake samunta wutan da ake shiga ma awowin ne ake sakaci da su a aiwatar da sabon Allah a cikinsu saboda haka Allah yana nuna mana muhimmanci wannan lokaci a cikinsu kake sallah cikinsu kake ba da zakka cikinsu kake zuwa haji cikinsu ake azumi cikinsu ake karatun ƙur'ani cikinsu ake rayuwa cikinsu ake mutuwa cikinsu ake haifan mutum cikinsu yake arziki cikinsu yake tsiyacewa cikinsu yake aure cikinsu yake rasa matanshi, shi cikinsu yake samun arziki duk wani abu a cikin waɗannan tafi shi yasa Allah yake nuna maka cewa lallai innal insana lallai dan adam da yayi watsi yayi sakaci lokutan shi suka ta wuce masa bai shuka wani abun alheri ba to lafi khusr wannan mutum yayi asara yi asara ina fata an gane ko awa ɗaya ta wuce ma awa biyu awa uku awa ashirin da nawa da hudu su wuce yini ɗaya awa ashirin da hudu sau ɗari uku da sittin shekara kenan sannan ka yi waɗannan awowin har ka kai shekara saba'in shekara tamanin ka ƙirga amma a same ka baka iya karatun ƙur'ani ba duk awowin nan da suka wuce haka suka wuce a rayuwanka baka iya alifin ba'un na alƙur'ani ba to Allah ya ce innal insana lafi khusr wannan yayi asara ya yi asara awowin nan su wuce ashirin da hudu da hudu da hudu sai ka ninka shekara tamanin har yanzu baka iya ƙabli da ba'adi ba har yanzu baka san yadda ake sallah ba Allah ce innal insana lafi husu wannan mutumin ya yi asara rayuwarsa baka iya komai na addini ba ina jin a wani malami a TV jiya ko shekaran jiya wancan ya ce wani babban mutum ne ya shekaru aka kira shi wai addu'a ta ce a karanta suratul fatiha a karanta fatiha da alhamdu <laughs> dangin ma a karanta fatiha da kuma alhamdu a dora a kai dangin ma'ana har yanzu bai san difference between me su fatiha da alhamdu ba kuma wai shi aka gayyato to yayi addu'a duba haka za ji ko a irin taron nan da ake nan manya-manyan a gwamnati abuja muna gani idan aka kira ana wani babban taro na ministoci na mene sai a kira wani ya yi addu'a kace ce rabbana ataina shi kenan ka ji an karanta wannan da yar za a iya karanta fatiha wallahi sai rabbana ataina a dan shafa da makamantansu ana dan karanta fati ana dan shuru a inda aka san an bata sai a can sai a daga garin magarubi alaihim wala dhalin haka zaka ji wallahi haka zaka tara mutum ya rayu bai san addini ba bai san komai ba zamantakewa da iyalin shi sai ya saki matan shi sau goma bai sani ba ya mata zihari bai sani ba ya kamanta ta da mahaifiyar shi bai sani ba wai ana tsaban soyayya da dalin ne hai ya ta kamanta ta da mahaifiyar shi bai sani ba a haka ake rayuwar kawai ya'yan shi ba za su iya ɗauko ba baga baga dadiya a koya mana a tunatar da mu mala ya ba mu assignment ina shuru haka za a mutu a koma ma Allah Allah ubangiji ya rufa mana asiri wani ma in ya samu mace mai addini ya ta artabu da ita wai ke ni fa yawan sa hijabin nan ya ishe ni a rage kawai a yi ta faɗa idan aka tashi wata in tana kiyamun lalace aha a zuci dai take matan shi fa tana sallah amma shi haushi to Allah ya ce babu shakka innal insana lafi khusrin dan adam yana cikin asara wanda zai rayuwan nan ya gama ta ya koma ma Allah gobe kiyama yana kafiri ba wanda ya kai shi asara wanda zai gama rayuwan nan gaba da baya iyayen shi kakannin shi na ɗaya da na biyu da na uku duk gaba da baya musulmai ne haka ya rayu amma ya koma ma Allah bai san addini ba yayi asara soran ne ba su yi asara ba ya Allah illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah sannan ka duba wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wata wasau bil haqqi suka yi wa'azi suka yi wa juna wasiha wasiya akan gaskiya wata wasau bil sabri suka yi wasiya akan menene akan ayi hakuri wannan suran tana nuna mana abubuwa guda hudu tana nuna mana neman ilimi yaɗa ilimin yin haƙuri wajen yaɗa ilimin da yin haƙuri wajen menene wajen wato faɗin gaskiya wato yana nuna mana in ka koyo ilimi je ka yi da'awa ka yaɗa shi sannan kuma ka kira mutane zuwa ga gaskiya ka kira su zuwa ga haƙuri kaga illan na amanu idan kace aka kace kayi imani me rukunan imani an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wal qadari wa sharrihi yin imani da Allah Allah ya ce na yadda ka yi imani da ni kana sanin Allah idan ba ka je ka koya a makaranta ba ya kai ka san Allah ka san sifofinsa ka san rububiyansa ka san uluhiyansa ka san kaza shirka ne kazan kaza bid'a ne ka san kaza tauhidi ne ka san kaza haɗa Allah da wani ne sai da ka je makaranta an tumina billahi ka zo ka wa mala'ikatihi ka zo ka sami ilimin cewa lalle mala'iku ba ‘ya'yan mata ba ne na Allah mala'iku bayin Allah ne la ya nuna ba sa ci ba sa sha ba maza ba ne ba mata ba ne an halicce su da haske wannan ilimin sanin yadda mala'iku suke in ba makaranta ka je ba ina za ka koya wa mala'ikati wa kutubihi ka san littafin Allah har kai imani da shi in ba ka je makaranta ba ya za ka ka iya karanta littafin Allah har ka zan wannan ayan ta ce kaza halal ne wannan ayan ta ce kaza haram ne wannan ayan ta ce ga matan da za ka aura kar ku auri abin da iyayenku suka aura kar ka auri mace ka auri ƙawanta. ko yarta ko goggonta ko innanta duka in ba ka je makanta ba ina za ka sani tumi da billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli ka san manzannin Allah ka san manzon Allah waye manzon Allah me tarihin shi ina aka haife shi ina ya girma wace ce mahaifiyar shi wane ne mahaifin shi me aka aiko shi da shi a shekara nawa wahayi ya zo masa wace sura ce ta fara saukan masa ya aka yi yayi wa'azi ya yada da a wannan duka in ba ka je makaranta aka koya maka siran manzon Allah ba ina za ka san shi wa kutubi wa rusulihi sai wal yawmil akhir wal qadari khairihi don Allah waɗannan in ba makaranta ta ji ba ina za ka koya to yanzu ka je ka koya ka yi ilimin shine innal lazina amanu yanzu me za ka yi wa amilu salihati yanzu kana practicing abinda ka koya kana implementing nashi ka san kaza haram ne yanzu kana ɗabbaƙawa kaza halal ne kana ɗabbaƙawa kawai mudu haram ne ka ɗabbaƙa gashi gashi ka je ka koya ka yi aiki da shi yanzu sai me sai kai passing ɗin shi zuwa ga mutane shine wata wasau bil haƙƙi ka kira mutane zuwa ga gaskiyan shi yasa da annabi ya koyi ikra bismi rabbika allazi khalaqa me yayi sai ya je ya kwanta sai aya ta biyo shi ya ayyul mudassir qum fa anzir kai ilimi ka je ka kwanta je ka yada abin da ka koya din to shine wata tawasau bil haqqi sai a je a yi wa'azi a faɗa mutane gaskiya a faɗa musu wannan alherin sakon Allah sannan wa tawasau bis sabri wasiya kuma a yi haƙuri mai wa'azi sai ya yi haƙuri shi ma wanda za ka kira sai ya yi haƙuri abinda wannan suran take koya mana kenan lokacin ka gaba ɗaya baka yi wasa da shi ba ɗaya kenan ka rayu a mai imani da Allah ka rayu a mai aiki da abin da ka koya ka yaɗa wannan alherin cikin mutane sannan ka musu wasiya a yi haƙuri musuluncin duka me ake bukata dama a rayuwar duniya su ne to shine suran nan ta summarizing mana su abu hudu kawai ga su nan shi yasa imamu shafi ya ce wannan suran kawai idan aka ɗauke ta ta ishe mu muyi rayuwa gaba ɗaya har mu koma ma Allah Allah sa mu dace bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده alhamdulillah ga wata sura suratul zati ma'anan kalma alhumazatu shine zinde da rada mutum ya zauna a gefe ya rika zindin mutane ya rika rada yana nuna mutane ko da gefen ido ko da baki ga mutum a nuna da baki ga shi can ko a dan nuna ga shi can ko a nuna shi da gefen ido to wannan ɗabi'ar mummunan ɗabi'a ne munanan halaye ne bai dace musulmi ya sifantu da su ba shi yasa sai Allah ya saukar da sura musamman domin a hana mutane wannan ɗabi'a ana son duk mai rayuwa a tsakanin musulmi ya rayu ba wanda zai masa raɗa ko ya ɗan nuna shi da gefen ido ko da gefen baki ko ya nuna shi da yatsa ana son a tsabtace wannan daga cikin sosaitin al'ummar musulmi a cire wannan ɗabi'ar a wannan sura ta sauka a makka da yake zinɗe da raɗa aikin kafirai ne da shirkai idan musulmi ya zo wuce sai a ce kakakakkai ga mutanen can wanda sun fi kowa imani kai kai kai kai ga fawai yan aljanna ba su can sai a nuna sahabin manzo Allah in ya zo wuce ko shi annabi in ya zo wuce sai a nuna shi sai Allah kalli rigan kalli rigan wai manzo ne na Allah manzo ne na Allah Allah zai bar shi aka kalli riga duk face kalli nan kalli nan kalli can sai a wuni ana raɗan musulmi ana zinɗen shi ana nuna shi da baki ina fata an gane ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wa idhamar rubihim yataghamazun wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakihin haka za ka samu idan musulmi ya kawo sadaka mai yawa da su ce wannan ya ɗan riya kenan zai nuna cewa ba iri idan wannan ya kawo ɗan kaɗan su ce ka me Allah zai da wannan la ko ni ba zan karɓi wannan ba allazina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahu yalmizuna ay lumazatin kenan ay kulli humazatin lumazatin wannan sura mai albarka ayoyinta tara ne cif bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce wailun wailun inda mun faɗe shi a can baya wajen mu ɗafifina wato wani kwazazzabo ne wani kwararo ne wani wato daji ne a cikin wutan jahannama kawai wani department ne musamman Allah ya keɓance shi a cikin wutan jahannaman ma wanda bala'in da yake cikin wannan wailu din wato baya misaltuwa waɗansu malamai suka je ita jahannama ma har neman tsari da wannan wajen take lahu ita kanta ma amma shi ɗan adam da ya zo ya kutsa ce e eh jahannama wailu take tsoro ni a bani ku sai ya eh, raɗa ya faɗa wajen sai ya tawaye mudu sai ya fada wajen ɗan adam ke to Allah ya ce wannan wajen wannan azabar ta tabbata li kulli humazatin ga dukkan mutumin da yake aibanta mutane yake aibanta mutane lumazatin ta hanyar nuna shi da yatsa ko ta hanyar nuna shi da gefen ido ko ta hanyar nuna shi da baki wani ga mutumin can ga mutumin nan ya aibanta mutum ya aibanta da mutum sai in mutumin na zuciya sai ya nuna shi da hannu to Allah ya ce mai wannan sana'ar mai wannan aikin wannan wajen shi na tanada masa zai afka cikin wailu ina fata an gane malamai suna cewa mutum ya shagaltu da aibubukan kansa sun ishe ka maimako ka shagaltu da aibin mutane ka bar naka idan kana gani kai mai ido ne kana ganin aibin kowa da idonka to ka san su ma mutane fa suna da ido suna kallon ka, mutum abin da za ka yi in gari ya waye ko kuma dare ya ka zauna ka rika irga aibin kanka kai gaskiya ina da aibi irin kaza ina da aibi irin kaza ina da aibi irin kaza ka shagaltu da kirga aibinka ka gyara ka bar na mutane naka kawai sun ishe ka ai a hausa a hausa ma ana cewa wai laifi tudu ne ko taka naka ka hango na wani to yadda ka taka naka kana hango na wani shi ma ya taka nashi yana hango naka ta fata an gani to yawanci irin waɗannan masu zinɗe da raɗan inji Allah za ka same su alladi jama'a malan wa addada huni wanda ya tara dukiya ya tara dukiya tara dukiya a gaban shi ya tara dukiya a gaban shi wa addada hu sai kirgawa yake sai kirga yake a tara wannan a kirga account ɗina na kaza yanzu kaza ne account ɗina kaza nawa ne kaza ne nawa ne da naira ne ɗayan fa da dola ne ɗayan fa da euro ne ɗayan fa da pound sterling ne ɗayan fa ga shi nan wa'adda da hu kawai a kirga dukiya a taskance a je a yi saving a kirga a taskance a je a yi saving to ka san yawanci gindin masu kuɗi nan ne 'yan gulma suke eh yalla bai ai in ma kana hulɗa da wani gara a canja hulɗar daga yau wallahi tallahi ya aka yi haba duk alherin da kaka yi wa wani wai kai ya wuni zagi yau kun san masu kuɗi suna da 'yan tumasanci a'a suna da mutane nau'i nau'i dai ga sunan za ka samu wajen mai kuɗi har wani ɗan musalla ake haka ɗan ƙarami haka saboda kar ma a nesance shi kawai e idan aka kira sallah a masallaci ka taka ka je kamar za a raba wani abu ma yayin da ka tafi baka samu ba ga ra'ayi wata yar musalla ga shi nan ga mai kuɗin nan ana kiran sallah sai ku laɗe a nan ku yi sallah kuna kallon shi ana sallah ya ku fito dab da shi ka taka distance ka je masallaci ma a'a ai ka ɗan samu wani ɗan gab da ka rabu da alhaji wani ko kuma wata kila an raba wani abu baka sani ba to haka za samu Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan mutumin da ya tara dukiya kusan fassaran alhakumu din ne fa za ku ga wato surorin wannan za ta bayyana maka bayanin karara ne wannan ya taka maka same fassarar da aka amma indirect wannan ai alhakumu ne ɗazu muka ce attakafir ko yawan kirga dukiya da lissafi da business ya shagal daddaku shi ma wannan jama'a malan wa'adda addadahu ya taro dukiya yanzu yana ta kirgawa kullum kirgawa ne ake kawai har lokacin sallah yayi ibada yayi ba a koyi komai na addini ba to Allah ya ce ni kam wannan mutumin ya yahsabu yana zato ne anna malahu dukiyan nan da ya tara a nan duniya wai zai dawwamar da shi ne ba zai mutu ba hmm? yana nufi ba wata rana mai zuwa da zai rabu da dukiya dole akwai ranar da za ka rabu da dukiya dukiyar nan ba zai sa ka dawwama a nan duniya ba ba zai dawwamar da kai ba yanzu ne ko an jima ya zamanto na magada ko ba haka ba ka je a yi cajinka ya aka ka tara ya aka kuma ka ciyar da dukiya sannan duk wanda za ka bar wa gadon dukiyanka ɗayan biyu ne kawai ko mutumin kirki ɗanka na kirki da ka tarbiyyantar da shi tarbiyya ta musulunci ko shi ya gaje ka ko kuma wani ɗan daba ya gaje ka ɗayan biyu ne kawai wanda baka tarbiyyantar da shi ba wanda ka tarbiyyantar da shi ma ya yi amfani da yi ta ayyuka alkhairi ya ce Allah ka riskar da ladan ga mahaifina shine waladun salihun ya lahu ko kuma ka bar wani shaƙiyin yaro wanda bai da tarbiyya dama kafin ka mutu ma kuna gwagwagwa da shi ya taɓa turo ma 'yan fashi ko ɓarayi ko ya ma addabe ka a gidan kai karan kanka ma baka isa ka motsa ba ya sace ma ipad da kayu menene ka ji blackberry ɗinka an ɗauki garin timemen gate ga masu gadi dare da rana amma har har ɗakinka ɗakin ka za a shiga a ɗau ipad wa zai zo daga waje duba sace kuɗi ki sace wannan ya ɗauke wannan ya ɗau gwalagwalan ‘ya'yanka yayin eh, shi mata ko mahaifiyar shi je ya sayar kawai a tafi sinima za ka samu to ko ka yi sakaci irin wannan ya gaje ka ko ka tarbiyyantar da ɗanka tun yanzu tarbiyya ta ƙwarai ya gaje ka Allah ce to kalla Allah ce ƙarya kake tsawatarwa ne Allah yi dukiyanka kana zato za ta dawamar da kai Allah ce kalla ba za ta yi ba ai la yunbadanna fil hudamati za a jefar da wannan mutumin cikin wutan hudama Allah ya tambayi manzo Allah wa ma adraka mal hudama ya Muhammad ka san ma'anan al hudamatu kuwa yace in baka san ma'anan al hudamati ba to narullahi ne wutan Allah ne almuqadati kunnanniya kullum a kunne take ba ta mutuwa allati tattali'u alal af'ida ita wutan idan aka jefa da wuta a ciki tana fara targeting heart din shi ne ta fara kama zuciyar shi tukuna sai zuciyar ta kunnu da wuta sai sauran gangan jikin ya kama allati tattali'u alal af'ida idan suka shiga wutan ha alaihim mu'sada wutan za ta zamanto za a yi rufe su a cikin ta a silin ɗin ƙofar gaba ɗaya ba za ka sake jin labari a wuta ba suna can a ƙarƙashin ƙasa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu da wutan jahannama wata rana ya fito da sahabansa suna tafiya sai aka ji wani irin ƙara sai kowa sai ya tsorata sai aka zuba manzon Allah ido kuma sai manzon Allah ya ce masahabansa kun san wannan karan menene suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da sa ne kawai suka sani ya ce to wannan dutse ne tun lokacin da Allah a wato shekaru saba'in da suka wuce shekaru nawa saba'in da suka wuce Allah ya jefa dutse a cikin wutan jahannama dutsen yake gangarawa yake murginawa yake tafiya yau ne din nan da muka ji karan na ya taɓo ƙarƙashin jahannama seven years back seventy years back aka jefa bisa daga lokacin da aka jefa shi nan bakin jahannaman gaban kawai dutsen mu duba gravity irin yadda dutse yake tafiya da force yadda yake tafiya amma 70 years yayi yau ne ya taɓo ƙasan jahannama yau ne ƙaran da aka jike wuntsinawa kawai dutse yake to haka fa za a jefa mutum Allah ya ce ku zuhu fagullu summal jahima salluhu a jefar da mutum layun ba zanna annabzu shine a jefa mutum daga nesa kawai a jefar da shi yi ta wuntsinawa yi ta wuntsinawa to shine Allah ya ce idan aka shiga aka yi communicating da yan wuta da yan aljanna yan aljanna suka ce bari ga yan wutan nan inda muka karanta ina wani da da zai halakar da ni ina wani da da yake ziga ni bari mu gani sai su hango shi a wutan ya ce ya wani da na biye ma da ina tare da kai yan wuta su ce an afidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah ko su ce wa yan aljanna don Allah ku dan zubo mana ruwa mu sha ko wani abu daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi a aljanna su ce inna Allah huma. alal kafiri Allah ya haramta shi to da an gama wannan communication ka ga dan wutan da kake so ka gani su ma sun roki abun an hana ka ba daya sai Allah ya ce to yanzu babu wani sadarwa babu communication kawai sai a tafi kawai a je a nane kofar jahannaman a nane a yi silin kawai sai a tafi kawai amma manta akwai yan wuta a duniya an gama a lahira kawai shine alaihim narun mu'sada akwai wata wata irin wuta wanda za a rufe bakin wutan a yi silin ɗin shi kawai kuma za a bar su cikin wutan fi amadin mumaddada al'amad shine waɗansu wato shekaru ba wanda ba su da iyaka kawai shine za su kasance a wuta Allah tsare mu yanzu mu duba surorin nan mu duba ah, alhakumu takasuru hatta zurtumul makabira kalla saufa ta'lamun la tarawunnal jahim mu duba duk da waɗanda suke tara kuɗi ne har su mace da nahira su shagaltu da tara kuɗi da business da kasuwanci sai sura ta zo ta gaba sai ta nuna ai irin waɗannan mutanen sun yi asara saboda sun bar tayar ɗinsu ya wuce musu shine wal asri innal insana lafi khusri duka dai suran dai suna nuna waɗancan sun yi asara da suka bar lokacinsu suka wuce wajen neman kuɗi da shagaltuwa da duniya sai aka sake maimaitawa a nan ai wanda ya tara dukiya ta kirgawa ya mance da lahira bai yi ibada ba bai koyi musulunci ba ya zauna cikin zinɗe da raɗa sai a yi gulma wannan a yi gulma wannan a yi magana wancan a yi magana wancan sai a tara kuɗi kawai a ce za mu magance shi ku kyale shi to gashi nan shi ma la yumbazanna fil hudamati wa ma adraka mal hutama narul lahi muqada duka surorin zaka samu suna wato incen ne suna tafiya suna jone da juna yanzu bari mu je sura ta gaba ita kuma ku ji bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نعم سورة الفيل أبندا أكي كرا الفيل دلاربتي شين elephant wato giwa giwa suran giwa bi ma'ana akwai kissan giwa a cikin giwa a cikin suran sai aka ɗauka aka raɗa wa surar da wannan sunan makiyatun ta sauka a makka a jerin surori ita ce ta ɗari da biyar ayoyinta biyar ne rahim. da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan sura mai albarka a can surori uku da muka karanta wannan ya shagaltu da kuɗi bai ma yi sallah ba bai ma koyi addini ba ya yi asarar lokacin shi ya yi kaza ya yi kaza to shi wannan ba ma sallan ba a'a wajen sallan ma zai je ya rushe e ka'abar ma gaba ɗaya shi ba ma zancen ma sallan ba a'a shi time ɗin shi lokacin shi da Allah ya bashi zai amfani da shi ne wajen rusa ka'aba shi ma yana takama mai kuɗi ne mai mulki shi ba ma wai zancen ya maka sallan ba a'a zancen sallan ma bai taso ba ne wajen sallan ma zan je urushe a nuna maka gaba ma da gabanta kenan ina fata an gane ko wannan wani mutum ne aka yi shi ana kiran shi abraha al-ashram wannan mutumin asalinsu sun fito ethiopia ne sun fito ethiopia ne ya je yana komandar rundunar sojoji ne mayaka na ethiopia na habasha sun je yaƙe-yaƙe a ta can shi ne komanda yana daga cikin cikin komandojin runduna na can sai ya kashe babban komandan sojojin ethiopia ɗin don shi ya zamanto ne shugabansu shi ma ya zamanto mai mulki to da yake mutanen ethiopia an san su kiristoci ne mun san nan ne annabi ya tura waɗansu daga cikin sahabansa suka je wajen najashi to sai ya je yemen shi wannan abrahata ɗin sai ya je yaman da yake ya yi wannan ta'asan ya kashe babban kwamanda yana so ya zamanto shi ma shugaban kanshi ya ɓalle wa shugabancin ethiopia ya zamanto independent shi ma shugaban kanshi to da yake ya san can za a shiryo runduna mai tsananin gaske su zo su kashe shi saboda aikin da ya yi sai ya je yaman sai ya gina wani katoton coci domin ya daɗaɗa ma sarakunan ethiopia ɗin ya nuna musu shi mai biyayya ne a gare su ai yana nan a aƙida da addininsu yana nan a mai musu biyayya to sai da ya gina wannan katon coci a yemen sai ya ce zai zai mai da cocin tamkar ka'aba ya yi daivatin in larabawa ya hana su zuwa su rika su ma bauta a can yadda ake bauta a ka'aba wato ya gina wa ɗakin ka'aba mai kenan kishiya to su kuma wani balarabe daga nan maka da ya ji labari ai ga wani ɗaki can wai an yi shi kishiyan ka'abansu na makka sai suka yi tafiya na musamman sai suka je a matsayin baƙi suka silale suka kashi a ciki suka shafawa wajen kashi gaba ɗaya suka, dawo to sai aka ce ai gashi gashi gashi sai labari ya zo ai mutanen nan ne suka je suka yi wannan can to shine ka'aba shi abraha ta ɗin mai yace shi zai je mai rusa wancan ka'aban nasu ma kawai gaba daya to shine sai ya shirya runduna na ban mamaki wanda laraba ba su taɓa ganin irin wannan rundunan ba runduna ne wanda suke yaƙi kan giwaye giwaye din nan in ka gansu daga nesa su ne kamar amodka na soja giwa tana tafiya a gaba sannan ta ɗauki waɗansu mayaƙa masu yawa a kanta sannan kuma waɗansu suna binta a baya suna laɗewa yadda sojoji suke laɗewa bayan amurka idan za a kawo hari menene amurka tana gabansu ita ma amurka cikinta akwai mutane suna shelin to laraba ba su taɓa experiencing irin wannan yakin ba a desert wannan tsari ne na menene na tactics na yaƙi ne na mutanen afirka can irin abin nan su laraba ba su sani ba doki suna suka sani sai faɗa akan rakumi sannan kuma giwan nan za ta iya tura ɗaki yadda katafila take tura waje ta da shi ta tattake shi to irin wannan rundunan abrahata ya haɗa sai ya tasamma makka ina fata an gane ko gobe insha Allahu za mu ji cikakkiyar kissar a waɗannan ayoyi da za mu karanta gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki mana muwafaka amin ya

wance wane suna ne kika ga ya dace mu ba ma wannan dan idan Allah ya sauke ki lafiya idan mace ce wane suna kike sha'awa idan namiji ne wane suna kike sha'awa wance ya kamata a rika zama da iyali ana bata wannan freedom din ana bata wannan right din karka zamanto kai ne kawai mai raɗawa wa 'ya'yanka suna alhalin ita ne take fari wajen ɗaukan yaron jaririn wata tara ta zo haihuwa ran a hannun Allah a cewa kafa ɗaya tana duniya ɗaya tana lahira ko haka ake cewa to ya kamata iyalinka ka riƙa bata ita ma right ku zauna kuna shawarwari ce wannan karan ni ne da sa suna wance wani cikin Allah ba mu kece na ba shi kema babu laifi irin wannan in namiji ne ki zaɓa in mace ce ki zaɓa menene to tun lokacin da kafin ma a haifi ɗan in namiji ne kun san sunan ɗanku kawai in ma mace ce kun san sunan ƴarku so tana haihuwa idan aka ga namiji ne ya ce to Allah ya ba mu wane sai a fara kiran shi da wannan sunan Allah ya ba mu wance sai a fara kiranta da wannan sunan kawai ran bakwai abinda ake yi shine a yi walima don nuna godiya ga ni'iman da Allah ya maka ya baka mace ko ya baka jariri sai a zo a masa aski a yanka masa rago a gayyato mutane kaɗan su ci abinci su yi walima taro a ci abincin waliman babu laifi taron raɗa sunan ne shine ya saba wa sunna a zo masallaci a ce da Allah akwai raɗin suna za. a masallaci kaza a zo da asuba a ce a karanta izaja a kafa kaza a karanta kulhu a kafa kaza a karanta li'ila fi a kafa kaza fatiha an sa ma yaron suna wani sunan shi wani fatiha wannan ce bidi'a amma abincin da aka dafa iyalinka ta gayyato waɗansu ƙawayenta a zo a ci abinci kai ma a dafa ka gayyato waɗansu abokananka a ci abinci wannan walima ce ta nuna godiya bisa ni'iman da Allah ya maka kamar yadda in kai saukan karatu ka yi abinci ka gayyato waɗanda za su ci ko kuma ka sami promotion na soja a gayyato ko an naɗa wani shine minista ya ɗan haɗa walima bisa wata ni'ima da Allah ya yi irin shi ake a wajen suna ina fata an gane ko sai ran bakwai a masa aski a auna gashin a ɗanyi sadaka shikenan amma babu laifi yau yau ne ta haihu sai unje unce ma wani salamu alaikum yau fa iyalina ta samu aminu alhamdulillah ran kaza ne za ta fita suna yau fa alhamdulillah Allah ya azurta da ya Khadija yau aka haihu yau ka bayyana wannan babu wani abu ina fata an gane ko babu wani abu sai wasu karamar da hukuma Allah maɗaukaki sarki ya fidda haƙƙinsu wanda ya rike in haƙƙinsu yana nan ya ba su haƙƙinsu in kuma ya tara a banki ne zai samu riba to ya ci haram kuma ya musguna wa bayan Allah da iyalansu da 'ya'yansu wata uku ana cikin azumi ana cikin sayayya da za a za a tasan masalla kwanan nan a ce wani mutum ya rike haƙƙin waɗansu ya damke yawanci za ka ga abun ya fito daga hannun gwamnati sai ya makale a wani gu a sanya biliyoyin naira a banki saboda a samu interest sai a sake abin da suka haifa a zamansu na wata uku in nan mutum ya rika zuwa yana cin miliyoyin naira mutane su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a ba mutum haƙƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum idan ya maka aiki tun kafin gumin jikin shi ya bushe ka biya shi haƙƙin shi Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya umurce ku kusa da amana da haƙƙi zuwa ga ma'abuta haƙƙi ya kamata inda kuɗin nan a sassauta a ba mutanen nan haƙƙinsu a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sa an ji su kuma Allah ya sa wannan jarabawa da ta Allah da Allah ya musu Allah ya sa alheri ne a gare su zamanto kafara ne Allah ya sa mu dace hadda FRCN su ma an jona su ma su ji bayani duk bayanin ɗaya ne in akwai nile child ma su ma su ma an jona su in akwai new nigerian an jona su in akwai phn phcn su ma na ga ana artabu in su ma akwai a basu kowa a bashi haƙƙi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. eh to wanda baya sallah ka ai kafiri ne azumi ma bai taso ba gima ma kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafara baka sallah kai kafiri ne sai azumi yazo sai kai azumi an taba haka ai ina daga cikin wanda Allah ya wajabta musu azumi ya dora musu azumi shara'in farko ya kasance musulmi kai ko ba musulmi ba ne ba ka sallah sai ka zo ka mana azumi kawai eh, har ka zo mana buɗe baki a nan ya kamata mu san su ma'ai wane fa ka yi haƙuri buɗe bakin nan ba da kai ba ne suna na fa ibrahim fa a'a ibrahim akwai ba ka sallah yawwa wadda za mu gane irin shi ma idan ya zo tarawihi ya mu ce yan hizba da allah waɗannan duka su yi gaba dan ba wajen su ne to saboda haka yaudaran kai ne mutum ya ware abin da Allah ya wajabta masa ce ni na zaɓi kaza banda kaza kaza ne ya mun ai ba a haka to saboda haka wannan yaudaran kai ne mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ya raba tsakanin sallah da zakka ko ya raba tsakanin sallah da azumi sayidina abubakar allah ya da shi waɗansu zakka kawai suka hana ya yaƙe su a matsayin kafirai riddattu shekaru ya yi a tsawon khalifancinsa yana yaƙansu a matsayin waɗanda suka yi ridda saboda haka mu ji tsoron allah sallan na ita ce komai na rayuwarmu allah ya mu dace allah ubangiji ya bashi mafi alheri a gare shi to cin abinci dai ka bawa wanda ba musulmi ba abincin ka babu wani abu da makamantansu babu wani abu amma lokacin da zaka ka gayyata wani abu ku ka ci naka kawai in zaka tura mai ka tura masa kawai ya ci da makamantansu kayan a ya face store a taƙaice-taƙaice takaicewa mutum ka sayi mota ko ka sayi mashin ka ce eh, misali shine kamar eh, dubu tamanin ko ka ce wane gashi nan ya kawo maka nawa dubu ɗari da ashirin ban ga wannan wata matsala ba ce ban ga wannan wata matsala ba ce ka ce gashi shi yanzu ba zai iya dunkula kuɗi ya samu ba kai kuma ka ba shi ka ce gashi na sayar maka a kaza ne ka kamu mashin ɗin a kaza ko ba haka ba wannan babu matsala amma da ka ce mai gashi na sayar maka a dubu tamanin zuwa watan goma amma in ka tashi na baka shi a bashi amma in ka tashi biya na ka kara mun kaza to nan ne za ka ce tun da ka ware uwar kuɗi ka ware wannan ƙari ya zama tori ba amma wani ga mashin ɗin nan ni a dubu tamanin ni ke a waje na dubu kai kuma zan baka a dubu ɗari da ashirin iya ce a'a ya kasuwa eh, ni zan je kasuwa in sai na tamanin ba hai ya je ba ai ba ka tilasta masa ba yawa in ya ce a nawa ake sai da shi dubu tamanin ne a ni gaskiya ba zan saya ba naka ɗari da ashirin ya mun tsada saboda za ka daɗe ka ba shi ka biya shi har na tsawon shekara shi yasa ya ce shi a haka zai sayar maka to amma da kamar ya ce ya sayar ma a tamanin amma in ka tashi ka ƙaro masa kaza ƙarin na ya zama tori ba shi yasa ya including nashi yanzu misali inda yanzu jami'an mutane suna zuwa suna tambaya su ce malam a ofis namu a ma'aikatanmu gwamnati ta ce za ta sayar mana da kaza gidaje a dubu ɗari misali ko wani abu amma ta ce za ta ba mu bashi mu saya a dubu ɗari amma idan muka tashi dawo musu da shi ko za su rika cire albashinmu albashinmu su eh, in muka tashi sai mu ba su dubu ɗari da ashirin ko ba haka ba amma su a dubu nawa ɗari ne kai in ka tashi za su rika cirewa har su cire dubu ɗari da nawa da ashirin to wannan shi ne riba da shi ne na ce da gwamnati sai su ce wane wannan abun za mu sayar muku a dubu ɗari da ashirin shi kenan da babu haramci su yi including riban su kawai kai baka san nawa bane wani ga abun nan zamu sayar muku ku ma'aikatanmu mu a 100 and nawa 20 amma su ce 120 ne zamu baku amma ku in kun tashi biyan mu after 3 years za ku biya 120 ne to raba shi da suka yi suka ware 100 ne daidai amma kai in ka tashi dawa da shi after three years za ka karo nawa a kai dubu ashirin shi ne riba amma da gwamnati za ta yi shuru ta yi including nashi kai ta ce mu ce musu dubu ɗari da ashirin kawai nan ne in ka saya ka ce halal ba riba amma ware wanda aka yi za mu baka a kaza ne amma kai in ka tashi dawa da shi ya dawo ka ƙaro kaza to raba shi da aka yi nan ne ya nuna wannan riba ne ina fata an gane ku Allahu tabaraka ta'ala ala a cikin sallan yayi addu'a a cikin su eh. to ina ake addu'a dama na fata dama lokacin da kake sujada ai lokacin za ka yi addu'a ita ma sallan asalinta a luga ai addu'a'u da ta zo a ma'anar shar'i sai ta hada da addu'ar da kuma waɗansu aikace-aikace da ake physical movement daban-daban wannan shine ta ya tafi Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka dama addu'o'i ne da kur'anai Allah saka da alheri اللهم اعز الاسلام المسلمين اذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل للمؤتكفين اعتكافهم اللهم تقبل للمعتمرين عمرتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ليلة القدر يا قوي يا عزيز يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته